Shugaban ƙungiyar dattijan Arewa Farfesa Ango Abdullahi ya ce yunwa da rashin aikin yi ne sanadin taɓarɓarewar tsarin tsaro a arewacin Najeriya. Farfesa Ango Abdullahi wanda ke jawabi a wurin wani taron kungiyar bunƙasa lardin zazzau da ake kira a turance kuma a takaice zamda. Ya ce idan har ana so a magance matsalar tsaro a Najeriya to wajibi ne a binciki ainihin tushen matsalar. Abubuwan da za mu lura da su a kai, ni ba yanzu security ma da ya dame ni maganar security da ake cewa ya lalace. Ba maganar abin da Boko Haram ke yi ba ne, ko maganar ah, kashe-kashe da ake yi a a kamar plato ko benway da sauransu a'a eh wannan su ne abinda ake kira wa'annan tashin hankali amma ni abin da ya fi damuna shine rashin kwanciyar hankali akwai bambancin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali domin tashin hankali eh za ka ji ana fada a jobs ana fada nasarawa ana fada kaza to su ne tashin hankali ko irin abin da kan same mu lokaci lokaci a nan jihar kaduna amma babban abu wanda yake tare da mu yanzu shine rashin kwanciyar hankali duk wani mai gida ya san akwai rashin kwanciyar hankali yanzu sai kaɗan domin gari ya waye zai je sallan Bahi, in musulmi ne yana tunanin in gari ya waye akwai kunu da ƙosai wadda za a baiwa iyali nan ne babban rashin kwanciyar hankali yake turan da aka ce kuma jama'a ɗimbin jama'a suna cikin wannan yanayi Tokar kar ka sa rai ba za a sami tashin hankalin ba domin rashin kwanciyar hankali irin wannan shi zai haifi tashin hankali irin wancan to mu cikin ɗan fafutukan da muke yi yanzu shine a gane cewa ba yawan sojoji da suke hana mu sukuni ba ne a tituna ko kuma ma wanda suke wajen fagen faman da ake ta yi kuma an kasa ci sai a duba ina makasudan da suka kawo halin da muke ciki. Shi kuwa shugaban kungiyar haɗa kan al'ummar kudancin Kaduna da ake kira Sokapo Dr. Ephraim Goje jaddada buƙatar haɗin kai tsakanin ɓangarorin jihar Kaduna ya yi. In har mun haɗa kai tsakaninmu zage-zage da mutanen kudancin Kaduna za mu iya ɗaga martaban jihar Kaduna fiye da yadda ya kamata. Saboda me in makaranta ce aka yi ta a nan Zaria, ɗaliban ba 'yan Zariya kaɗai ba, akwai 'yan kudanci kaduna da yawa wanda suke cin moriyar wannan the same thing in aka yi wani abu a kudancin kaduna akwai yaranmu da ke nan wanda suke zuwa a can to wannan ya nuna cewa muka haɗa hannu duk wani abin da muke nema a federal government level farauta ba muka je in muka je muka kamo dabban sai mu dawo gida kai wannan ɗauki wannan cinya wannan ya ɗauki wannan cinya. Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Haya Aminu ne ya wakilci gwamna Mukutar Ramalan yaran jihar ta Kaduna a wurin wannan taro. Mai girma gwamna ya yi farin ciki kwarai da gaske domin ganin danƙon zumunci mai ƙarfi da ke tsakanin wannan kungiya ta zamda da kuma kungiyar Sokabu wanda yake gashi shugaban kungiyar Sokabu Dr. Ephraim Goje ya samu halartar wannan wuri ya ba da jawabai ya ba da muhimman shawarwari kuma har ya ba da gudunmuwa to irin wannan haɗin kai idan aka same shi duk inda aka waye gari aka ce ga wata manufa guda ɗaya na alhairi ƙungiyar zamda ta sashi a gaba ga kuma irin wannan manufa na alheri na cigaba ƙungiyar sokafa ta sashi a gaba to babu shakka kowane irin matsala da aka tunkare shi in Allah da za a kauda shi daga wannan al'umma tamu mai girma gwamna yana kira ga al'umma mu yi kokarin samun irin wannan haɗin kai don samun zaman lafiya da kuma ci gaba a jihar Kaduna. Ita dai kungiyar bunƙasa lardin zazzan da ke da ƙananan hukumomi goma sha ɗaya ƙarƙashinta. Tana ƙoƙari ne na ganin an samu tsararren tsaro da bunƙasa ilimi da samar da ayyukan yi da koyar da sana'o'i ga al'ummar da ke wannan yanki domin samu a ɗar matsara. Isa Lawal Ikara, mudar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.